cikin kwanakin nan da ya rayuka da dama ne fa suka salwanta arewacin najeriya sanadiyar hare-haren 'yan bindiga masu tada kir baya musamman ta hanyar kunar bakin wake lamarin da gwamnanin arewan ke cewa dole ne a tashi tsaye gwamnanin wanda suka lashe takobin tallafawa sun buƙaci jama'a ne da a gudanar da addoyi na allah kakoshin wannan matsala da ke neman gagaran kundila to ko me yasa gwamnanin ɗaukar wannan mataki a yanzu sanato muhammadu bindo umaru jibrila shine gwamnan jihar adamawa ɗaya daga cikin joyin da hare-haren 'yan boko haram ya shafa ya ce za su gudanar da wani taro na musamman don haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya na gano bakin zaren kawo ƙarshen lamarin to amma ko da farko ya buƙaci jama'a ne da a gudanar da addu'o'i to wallahi wani abun mu ma dai sai addu'a kawai abun da za a faɗa domin kamar da ka sani wannan eh, jihar ta namu na adamawa ita ma tana cikin state uku wanda ake samun na matsaloli kuma gashi yanzu abun ya kai kaduna ya je har kano so kuma na tabbata shi shugaban kasa wanda dama kwararre ne a game da abubuwa irin wayannan aikin harkan soja da sauransu kuma mutum ne mai experience eh, da kuma haɗe da wayannan sojojin eh, kuma kaga jiya an yi mitin abuja to ku gwamnatin arewa me za ku gani abun ya fi shafan arewa eh to muna wani abu akai kasan harkan eh, abubuwan security ba a fada Ah, ni dai abinda zan kira mutanenmu a ci gaba da addu'a kamar yadda aka saba yi sauran kuma gwamnati na wanzu abubuwa duk da cewa ka yanzu ma ba wata kungiya da ta dauki alhakin irin waɗannan hare-haren da ake yawan samu cikin kwanakin nan to amma kuma kungiyoyi da manazarta na maganin dole hukumomin tsaro su sauya salo tare ma da amfani da na'urorin zamani don samun nasarar yaƙi da masu tada kir bayan alhaji aliyu hamantukur ribado da ke zama kusa kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta najeriya nolge ya ba da shawarar cewa a yanzu da mun an ɗauko matakai da ya kamata misali akwai motoci da gadgets da ya kamata communications da sauran checking point wai mutum ya zo ya leka cikin mota is not enough akwai equipments da ya kamata ana amfani da su yanzu da yanzu muna tsammani ma da in place everywhere da motoci irin anti-bomb na wanda zai monitoring long distance da sauransu so the surveillance camera muna expecting not east nan duk an yi mountain by now muna zato an ɗauko matakai da yawa wanda in ba an shigar da technology ba definitely har yanzu a fargaba ake don kaji a borno da nan da jos dole ka ya tashi kamar gwamnanin su ma shugabannin addini na fa jagoranta addoyi na musamman dangane da waɗannan abubuwan da ke faruwa kamar yadda shugaban izala a najeriya sheikh abdullahi balalau ke cewa cikin addu'ar da ya jagoranta saboda haka mu ci gaba da dagewa da addu'o'i gare shi waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyan aikata irin wannan aiki ko ina suke allah ya zaƙulo su ya fidda su muna cikin watan azumin ramadan muna mun so mu shiga cikin goma na ƙarshen azumin ramadan lokacin da ya kamata al'ummar musulmi a dage ta addu'o'i ana ta roƙon allah ana kaskantar da kai muna zubar da hawaye dangane da abin da ke faruwa ya allah maɗaukakin sarki ka kama na ɗauki fata dai shine Allah ka ƙoshin wannan matsala da ke karata da hankulan jama'a Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya